you Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu yan uwa barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan YouTube channel namu mai suna Hausa International TV a ba tare da bata lokaci ba wannan YouTube channel na Hausa International TV so mun dade muna kawo muku abubuwa wato labarai da nishadantarwa da ma fadakarwa wani lokacin ma muna ilmantarwa a ba tare da bata lokaci ba Hausa International TV yau mun yi rekodin na cewa don Allah masoya ku yi haƙuri na rashin ganin cewa ba mu saka voice namu na godiya da dai sauransu so yau gashi insha Allahu Hausa International TV tana miƙa godiyanta ga duk masoyanta na faɗin duniya da ke bibiyanta kuma da ke kallon abu abubuwa na hausa international tv godiya ta musamman ga masoyan hausa international tv ba ta da bata lokaci ba gaskiya muna farin ciki kuma muna jin daɗi da inda kuke bibiyan abubuwan da muke ɗorawa wato nishaɗantarwa da ma labarai alhamdulillah hausa international tv thank you for everybody that follow this channel masha allah wato Allah shi ne abin godiya kuma masoya sai da ku ake wannan tafiyan Hausa International TV ba tare da bata lokaci ba muna godiya muna godiya muna godiya ga masoya na faɗin duniya ta ko'ina duk wanda yake bibiyan wannan channel din alhamdulillah muna godiya kuma mun gode sosai insha Allah za mu ƙara kawo muku abubuwa na daban-daban ba tare da bata lokaci ba don Allah idan kana kallon abubuwa na Hausa International TV don Allah muna neman alfarma don Allah duk lokacin da ka kalli abubuwa na Hausa International TV don Allah ka dinga danna alaman like ko ba ka danna sharing ba don Allah ka danna alaman like in ma za ka iya ka danna shiya saboda wasu masoya su ma su dinga gani alamun like shine yake gwada mana cewa abubuwan da muke dorawa yana birge ku kuma insha Allah hakan zai gara mana karfin gwiwa don mu kawo muku abubuwa kyawawa hausa international tv naku ne hausa international tv masoya naku ne godiya ta musamman ga masoyan hausa international tv